Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da rakiya da ke Kaduna ya mana bayanin muhimmancin yawaita wanke hannu wajen rigakafin kamuwa da cututtuka musamman cututtukan da ake yadawa har ma yi bayanin cewa yawaita wanke hannu na iya rigakafin kimamin kashi 60 daga cikin 100 na cututtuka. A ci gaba da hirar da Dr. Bello na ce da shi shin me yasa ne wasu idan ana kokarin faɗakarwa akan muhimmancin tsabtace muhalli wajen rigakafin kamuwa da cututtuka sai su rika cewa ana ta kaiwa ke ta kaya akan cewa fatara ta ishi mutane yaya za su yi tsabta. To ai rashin sani ne kuma wani lokaci zan ce kamar wato zai zama wawanci ne mutum ya ga cewa an ce in ba haka ba ai ba dalilin ma da ya kamata da a ce an sa wata doka wanda ko sai ana wata ake ce sanitation day a kowane wata sai a samu kwana ɗaya da aka killace wanda dole ka zauna gida ka tsaftace muhallin ka wannan ba sai gwamnati ma ta tsawata maka ba amma idan mutum yana ganin cewa ai yana ana ta kaiwa ta kai ba zai tsaftace muhallinsa ba ko jikinsa ba idan ya kwaso cutar abin za ta shafe shi kuma su shafi makwabta da yan uwa domin mene dole in yi je asibiti ko da asibitin gwamnati ne sai ya kashe kuɗi domin ya samu lafiya wannan makwabcin nasa da ya gyara nashi ma zai zo ziyartarsa shi ma an an masa wata nauyi yan uwansa ba za su kashe kuɗi kan zuwa jinya da kawo mishi abinci da sayan magani da sauransu so daga baya ɗan karamin kokari da zai yi na tsaftace muhallinsa da za ta iya kare mai lafiyar jikinsa ta jawo babban bala'i ga mutane da yawa da shi da makwabtan nasa da yan uwan nasa domin rashin ya kamu da rashin lafiya a sabili da rashin tsafta so wannan kawai ina ganin rashin fahimta ce da kuma danganci gare masu yin haka saboda haka kai mai kira wani kira za ka yi ma jama'a eh to kiran da zan yi shine ba fa abin da ya fi lafiya babu abin da ya fi lafiya daɗi ko da za ka wani daga safe har yamma kana cikin koshin lafiya to ya fi a ce maka a'a yanzu ba kakanan kana zawo ko kakanan kwanci a asibiti ko kakanan an samu ruwa to idan mutum na da lafiya yana yana yana tsaftace kanshi kuma yana kiyaye tsafta to za a ga cewa rashin lafiya in ba irin waɗanda ya zama na dole ba ya kama ka kamar su hawan jini ko suga da sauransu to za a ga cewa an dai yaye masa wato ah, kafan da zai kamu da rashin lafiya mai yawa domin wa'annan sauran su ba su da yawa a afirka a yanzu a cututtuka masu wanda ake fama da shi a kasashen da suka ci gaba ba su haɓaka ba tukuna a afirka wanda ke abin da ke yawan damu mu yanzu shine cuta mai kama mutane sabili da rashin tsafta da kuma rashin abinci. Wannan shiri na lafiya uwa jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to ma sauraro idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige dr ladan ya fara ba da amsa ga tambayar abin da ya sa haka kurum sai jini ya ta zuba musamman ga mata idan kuma hakan ta zo da kwarar kwana mace ta mutu to da yake likita bai gama bayani ba lokaci ya kure za mu maimaita tambayar Waka bakin mai ita likita kasan aka ce tafi daɗi. Gaskiya <laughs> To ga wannan mai tambayar da kan shi zai maka tambaya kana jin shi. To hajiya. Salamu alaikum sakin hazina Tambaya na nan zuwa ga Juma Ali ta filin lafiya a zubi. To Allah ne wani irin ciwo ne yakan sa bulbulan jini ga musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka. Rasa rayuka. tsakanin su kuma don allah da yi ne musabbabin hakan faruwar hakan wanda ke sa hakan ne ke faruwa da wannan ciwon don na ganin shi da wata goyon allah da nufin za ta je ta yi tsari in ya samun gudula nan take nan allah ya ɗauke maka a allah ne ke kawo wannan irin ciwonita a tambayin nan likita a gode ne na ku da na amina Abdulrahman Maula Magama Luka Juma Lagos State. Na gode. Sai an jima. To likita ka ji tambayar tasa? Eh na ji tambayar tasa. To me me ka me ke kawo wannan ciwon? To akwai abubuwa da yawa da za su sa mace jini ya rinka fita haka da yawa. daga mace ta kamar ta murin mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu irin abubuwa da suke suke kamar girma a cikin mahaifar mata To. Wanda kamar da turanci muna kiran su abu waɗansu abu ne za su yi kamar waɗansu za su yi kamar gyaɗa waɗansu za su yi ƙanana ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma. To su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai su sai mace ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita. Waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda cikin yadda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faruwa a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne to in wanne ya faru zai ta kirba to sai sa wurin kuma ya rinka jini ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace a kuma waɗansu waɗanda suna da wani ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafiliya in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa to to to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma an tabbatar ba ne sai mu ba mata kaɗai ba kwana iya samun irin wannan wannan shi ba na iya faruwa sai mu ta ta jini sai kuma kuma in kwana yi to kuma Allah Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai ɗansu masu kamar irin ciwon da ake na na kamar taro irin abin da ke makonguro da ke gyara yanda jikin zafin mutum da sauransu waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yanda ya kamace taro din to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma an ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin sankarar mahaifa to duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke suke kin san kamar musamman irin kasashen nan ko waɗansu kasashen nan duniya din nan akwai waɗanda suke irin suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD to wato irin abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana ah, mace ta yi ciki wato irin na kamar maganin hana daukan ciki din na eh, tsara iyali to akwai wani abu na'ura ne da ake sa wani lokaci a cikin mahaifar to wani lokaci wannan abin kan sa mace ta rinka jini da an ba tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu Da to wannan ba tabbatar kuma ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk waɗannan kawo jinin eh to kamar ne mace jinin eh. yana faruwa in dai ta tana ganin jini ba lokacin haila din ta ko ran ta yi ganin al'ada to ya kamata a yi sauri a kai ta wurin likita. To likita ka san shi wannan mutumin ya yi bayanin cewa abin kaman ya faru a gabansa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take. Haka eh. na iya faruwa? Eh, yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa. To. Eh, to a kuma sun sai sa'a za ga abin na sai rinka ita za ga tana kamar tana ganin hala ne na kamar wata ɗaya. amma kuma ba hailan ba ne ko ba hailan ba ne to akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me ke kawo wannan jini din sai an tabbatar da abin da ke kawo yawanci sai an yi bincike za a yi binciken mahaifar a tabbatar me ke kawo wannan jinin inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi a yi to shawara dai kawai da mace ta ga irin haka kuma ko da yake kace ba mata kaɗai ba ma har maza hakan na samun su ko eh shi hemophilia din yana iya samun maza shi ma waɗansu ana iya haifar su akwai wani abu ne da ke sa kin san muka kamar mutum ya ji ciwo ko ya dan samu dan yanka eh. to in jini so fiye akwai wani abu da ke Allah ya halicce mu da shi to sai jini ya daskare to akwai waɗansu mutane waɗanda wannan abin da ke sa jini daskare ba su da shi kwata-kwata Allah bai yi su da shi Allah bai yi su da shi ba saboda haka in suka yanke sai kawai jini ya ta zuba sai dai kuma ikon Allah sai dai kuma an zo an tsare jinin ko kuma an ba su wani maganin zai tsaye da jinin in ba haka ba kawai sai su jinin duk sai tsiyaye daga jikin su subhanallahi eh wannan yana iya faruwa shi ma to amma irin wannan din in kamar yadda ka ce aka yi sauri sauri aka kai mutum asibiti akwai dabarun da likitoci suke eh aka kai mutum kuma in mutum ya sai na da irin wannan kowane lokaci ya rinka tafiya da wani abu da zai ce ina da irin wannan ciwon To. Eh, don da ka je asibiti an tabbatar ga abin da ke ba sai an wani bincike ba. To, to. Eh, wannan kasashen haka ake yi. Za a baka wani kaman kati ko kuma wani abu da za ka iya sawa. Yana jikinka. hannu. Eh, yana jikinka. Eh, wanda zai ta kana da iri ciwo kaza kaza. To da ka je asibiti ko kai hatsari in baka iya magana sun tabbatar da abin da ke faruwa. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To ina fatan kuma shi wannan malamin da ya wannan tambaya yana kusa kuma ya ji bayanin da kai idan kuma ba mu fahimci tambayar da ya bawa muna fatan zai sake rubutuwa wannan fili. Eh gaskiya ne hajiya. To likita ka san na ce waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ko? Eh gaskiya ne hajiya. To ga shi kuma tambayar mu ta gaba. To. Salamu alaikum muriya mai magana abu daga Kalaba. Anguwar Nasarawa Bakoko. Da Allah ina tambaya yana ku tambayi ne da wai bature ma yana yi ciwon basir ne ko baya yi To likita ka ji tambayar? Eh na ji tambayar na ce wai bature na ciwon basir. San ko baya yi. Ko baya. Ai to ai duk ciwokan da ke samu duk iri ɗaya ne hajiya. Wato eh. dukkan mu da yan adam ne. Eh duk yan adam muke Allah ya mu da jinin da yanda jiyoyin mu duk iri ɗaya ne sai dai fata jikinmu ne manta. amma su ma suna cewa ba su duk abubuwan da ke kawo mu nan muna ganin su kawo lokaci duk abubuwan da ke kawo sa mu yi kamar da yadda ke na bayyana kwanakin baya can masu zama kowane lokaci na ake zama ko tafiya kana zama da yawa duk abubuwan da ke kawo ko mace ba su juna duk waɗanda abin da ke kawo mu mu baƙaƙen mutane samu ba su ma yana samun sa. Tun da su ma abin da muke yi dan suna yi. Eh suna yi. To likita cikin cututtuka dai akwai cututtukan da kila za a ce kila turawa suka fi kamuwa da shi ko kuma baƙaƙen fata suka fi kamuwa da ciwon ko? akwai akwai waɗansu abubuwan da kamar mukan gada ne kamar irin kamar sickle cell. Oh, ciwo cuta fara din nan. eh to yawanci bakaken afirka da wanda suke wurin irin wuraren gabas ta tsakiya dinnan sun fi samun wannan ciwon tura sosai ba samun su kuma suna ciwo ka kuma wanda tura sun fi samun su mu ba mu samun su haka dai Allah ya yi eh, haka Allah ya mu to shi wannan domin waɗannan abin da ake kiran genetic wanda Allah ya yi mu yanda Allah ya yi mu kenan waɗannan irin ciwo amma yawanci duk ciwo kan eh, muna iya duk muna samun su daidai ne to likita lokaci ya fara daga mana hannu a ah, saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Lada? Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC na ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya. Babu da ke